wannan dai shine ma sabon tsarin da gwamnatin jihar Taraban ta fitar domin ganin an samu nasara a yaki da yaɗuwar kwayar cutar polio da ke nakasa ƙananan yara tun a lokacin da kwayar cutar polio ta sake bulla a ƙananan hukumomin Goza da kuma Jere na jihar Borno sauran jihohin da ke arewa maso gabashin Najeriya suka tashi tsaye domin ɗaukar matakin kariya daga yaɗuwar kwayar cutar kuma ita ma jihar Taraba ba a barta a baya ba wajen gudanar da gangamin rigakafi to sai dai kuma ganin yadda a wasu wuraren ma akan samu turjiya a jihar yasa yanzu gwamnatin jihar fitar da wani dabara ta hanyar yin amfani da shingayen bincike na sojoji domin yi wa yara rigakafi masu sauraro yanzu haka ina welcome to jalingo ɗaya daga cikin manyan shingayen da sojoji ke tsayawa wajen shiga garin jalingo ko kuma fita kuma kusa da ni akwai wata tawaga ta jami'an kiwon lafiya wanda bisa ga dukkan alamun sun zo ne domin su gudanar da aikin rigakafi a wannan shingen da sojoji ke tsayawa wata tawagar rigakafi da na samu a nan da ke karkashin jagorancin abdullahi mandiko ta kuwa min karin bayani game da wannan tsarin da aka fitar aikin aikin rigakafi ne da kullum ne wanda ake na kare yara kiwon kyan illa to kamar tun yaushe kuka kuma goya da wannan aiki a wannan shinge eh, tun daga ranar sha bakwai ranar asabar muka fara An ko kuna samun haɗin kai ganin kan cewa matafiya ne a cikin motoci kuna samun haɗin su kuwa lalle muna samun haɗin kan iyayen sanin mu bincike mu duba hannayen yara wanda aka yi tun da tafiya suke wani kila kafin su fita gida ma'aikatan mu ba su samu sun same su a gida ba da yake karin bayani ta waya babban sakataren hukumar kiwon lafiya a matakin farko na jihar taraban aminu jauro hassan ya ko na dalilan su na daukan wannan mataki a yanzu akan samu mutane wanda matafiya ne su suna bisa sake mabular wannan kwayar cutar polio a jihar borno a watan jiya na agusta ya koma zo ne a daidai lokacin da ake haramar suka najeriya a cikin jerin kasashen da suka yi ban kwana da cutar shan innan wai ko me ja sake bullar cutar a yanzu ganin cewa tuni najeriya ta suma murnar yakar cutar honar buhari na michelle da ke zama kwamishinan kiwon lafiya na jihar borno ya ko bayyana dalilan sake bullar cutar shekaru biyu zuwa uku da ta wuce akwai lokacin da wayannan yan ah, ta'addadan sun kama ƙananan wajen ashirin ashirin da bakwai da muke da shi kuma suna tattare da su for more than two three years kafin gwamnatin tarayya ta zo ta yi na ƙarfi aka kwato wayannan wuraren to wayanda aka tare da su a cikin wannan kalifet nasu din su ana haifar yara ba ta ba iya zuwa a yi musu immunization shi yasa wannan muka samu wannan accident din hmm. kuma da yardan Allah da yanzu da taimakon sojoji ko ta ina muna zuwa muna yin eh, rigakafi in Allah ya yarda mun gaba. Ko da yake bisa ga dukkan alamu wannan lamari a yanzu ya mamaye da hannu gogo baya. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.